بين يديك السيف والقلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه a cikin wannan shiri namu na auratayya muna kawo abubuwan da sheikh muhammad nasiruddin albani ya kawo a cikin littafinsa na adabu zifaf wato ladubban tarewa wanda ya kawo abubuwa kusan guda talatin da 'yan kai to tsaya a na 22 da na ashirin da 23 shine wajabcin ɓoye asirin ma'aurata cewa haramun ne namiji ya dinga faɗar sirrin abin da ke gudana tsakaninsa da matarsa a wajen abokansa kuma haramun ne mace ta dinga faɗar sirrin aurenta na abin da ke faruwa tsakaninta da mijinta zuwa ga ƙawayenta balle kuma har abin ya shiga social media mace tana faɗar mu'amalarta da mijinta a social media shi ma yana faɗar mu'amalarsa da matarsa a social media daga nan sai ka ga an saba wa shari'a kuma abin da ba a so ne zai faru sau da abubuwan da muke faɗa idan ana barin su da gangan wanda aka ce a yi idan kuma ana yin su da gangan wanda aka ce a bari ba za a ji daɗin aure ba kuma abin da ake so na kyakkyawar rayuwar aure ba za ta samu ba domin gwargwadon yadda ka sabawa Allah kai nisa da koyawa manzon Allah da sunnarsa gwargwadon yadda ka fada cikin matsala gwargwadon kusancinka da sunna gwargwadon cin nasararka da kuma zaman lafiyanka gwargwadon nisanka da addini gwargwadon matsalar da ka faɗa, gwargwadon kusancinka da addini gwargwadon nasarar da ka samu so za mu tashi na 24 shine wujubul walima malam yi magana cewa bayan an yi aure da waɗancan dokoki da aka lissafa to wajibi ne a yi walima wannan walima a wacce za a gayyaci abokan arziki da 'yan uwa na kusa da na nesa domin su zo su halarci wani cin abinci da aka shirya musamman domin yi wa ango da amarya fatan alheri da kuma cewa an yi aure lafiya an tare lafiya sai a yi walima kenan wannan taro da ake na cin abinci wanda ake kiransa reception kafin a amarya ta tare to wannan ba walima ba ne shi ka'idar walima sai bayan tarewa amarya sannan ake kiran abin da ake kira walima sannan abin da ya zo a sunna dangane ga walima mun ji hukuncin yin walima shine wajibi tunda annabi alaihi salatu wasallam ya ce la budda min walimati ba makawa ayi walima to tunda annabi ya ce ba makawa daga wannan lafazin ne malamai suka ciro kalman wajabcin yin walima sannan abu na biyu sunna a cikin yin walima akwai abubuwa guda uku da ake so mutum ya kiyaye domin walimarsa ta zamo a kan sunna na ɗaya aƙalla ana so walima ta kasance bayan kwana uku da tarewar amarya domin wannan shine aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shek ya kawo hadisai da yawa akan haka sannan na biyu ka kirawo mutanen kirki wajen walima ba kowane karabuti ake gayyata wajen walima ba sai mutumin da in ya ci abinci ya ce jazakallahu khairan ya ce kuma barakallahu fikum barakallahu fi zawajikum barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a kuma fi khairin au ala khairin to irin waɗannan masu bakin arzikin ake so a gayyata kuma annabi alaihi salatu wasallam la ya'kul ta'amaka illa taqiyun la sahib illa mu'minan wala ya akul maka illa taqiyun annabi alayhi salatu wassalam yace kakkai abota da mutum sai ka tabbatar yana da imani yadda abotar za ta kare ka ta bangaren addini sannan kuma kada ka bari wani ya ci abincinka in ba nagartacce ba wanda ka san in ya ci abincin zuwa zai ya bauta wa Allah da energy din da ya samu na cin abinci ba wanda zai ci ya koshi kuma ya je ya fara tunanin sabon Allah ba to da haka ana so a sunna na biyu bayan ta zama bayan kwana uku da tarewa amarya sannan kuma ya zama waɗanda za a gayyata wajen waliman nan nagartattun mutane ne masu bukata sawa'un talakawa ne ko kuma masu kuɗi ne ba matsala inda suna da nagarta sannan abu na uku ana so aƙalla a wajen walima a yanka shatu kalman shatu eh, da yake mu tana da tsukewa sai muke fassara shi da akuya amma kalman shatu ba akuya take nufi kadai ba kalman shatu ta hada da rago ta hada da tunkiya ta hada da dan taure ta hada kuma da akuya duk wanda ka yanka a cikin hudun nan wannan jinsi biyun to za a ce kayi kayan ka shatu saboda ka akalla ka nemi girkekin ragonka wato ka ajiye tun kana neman aure yadda kake yin lefe wanda ma shi ba wajibi ba to kake kai kudin aure to ya kamata ka girke tun rago in ma da hali a yanka sa ko saniya in ma da hali a ce a walima ka an cira kumi to wannan shi ma wato aƙalla dai ya ce masa aulim walau bishatin ka yi walima ko da daga akuya ne to waɗannan abin guda uku su ne ake so a kiyaye a wajen yin walima na farko ta zama bayan kwana uku da tarewa amarya na biyu ya zama cewa waɗanda za a gayyata wajen waliman nan zama mutanen kirki ne mutanen arziki sawa'un masu wadata ne ko marasa wadata sannan na uku a yanka aƙalla rago ko tinkiya ko akuya ko ɗan akuya a wajen waliman nan inda hali da wadata ma a ce raƙumi aka yanka domin a baje-baje da nama wani ya daɗe bai ci nama ba a nan zai samu ya ci abu na ashirin da shida da shirya kawo shine jawazul walima bi gairi lahamin ta aiwa ka ce to a baya malam ya ce wajibi ne a yi walima sannan kuma sunna a wajen walima shine ta zama bayan kwana uku da tarewa amarya sannan a kirawo mutane na kwarai sannan a yanka akalla shatu to idan mutum bai da hali wani auren ma na karo karo ne da kyar aka tashi sadakin sadakin ma wani ma bashi ne an daura auren sai bayan wata guda ko wata biyu za a za a bata sadaki to kaga wanda ya zo yana neman sadaki da kyar to kai kaga ka ce ya tanadi ragon da zai yanka a wajen walima kamar an ƙara masa nauyi to sai malam ya ce ya halatta a yi walima in ba a da halin yanka rago a gurin ya juzu an tu'addal walima bi ayyatsai a ta yassara malam ya ce ya halatta a yi walima da irin abincin da ya samu walolam ya kun fi laham ko da ku a ce babu nama in dai gwargwadon abin da Allah ya hore maka kenan wannan wato walimar talaka kenan a samu zoɓo a daddaura zoɓo ainihin wato a yi mitfai ko a yi cincin ko a yi zogale da abin nan an samu shinkafa haka da ɗanyen yankan nama ɗaiɗai a jefa walimar talaka kenan dama auren talaka walimar talaka kai ma ka san walimar da zaka je ba wacce za a yi bishasha ba ce saboda dama auren ma ba a yi bishasha ba to na 27 da malika shine musharakatul aghniya bi malihim fil walimati wato waɗanda suke da wadata suke da arziki suke da iko in ka ji an ce kaninka ko ɗan uwanka ko makocinka ya yi aure to kai kasan yana buƙatar taimako to malam ya ce ya halatta wani ya ce to ni na ɗauke maka ragon da za ka yanka a lokacin walima ko kuma ga gudunmawa ta ko ta dubu goma ce ko biyar ko dubu ɗaya a dai nuna a dai tausaya wa mutum a ƙarfafa masa gwiwa akan auren ta hanyar bashi gudunmawa malam ya ce wa yustahabu an yusharika zulfadli wasu sa'ati fi idadiha yace wato an so waɗanda suke da wadata suke da iko su zama sun shiga cikin taimakawa mutum wajen yin wannan walima a can cikin asalin littafin malam ya kawo kisa sayidina ali wanda ya samu gudunmawa daga sahabbai lokacin da ya aure sannan na 28 taharimu takhsisul aganiya bidda'awati wato walima idan aka ce kawai sai masu kuɗi sai manyan malamai sai manyan attajirai irin waliman nan da ake yi wanda kai in ba a baka kati ba ma an ka doshi gurin kaci dan karan duka saboda dama walima ce ta wane da wane ba wai an yi ta bane dama dan talaka a duk wanda aka gayyata a gurin ya fi karfin abin da za a kawo masa ya ci ko ya sha ko kotar ɗin ma da aka kama da kuɗin da aka kashe da abubuwan da aka tara a gurin ya fi karfin talaka ma ya doshi gurin to irin wannan waliman malam ya ce to haramun ne a kira ka wajen wannan walimar kuma haramun ne a yi walimar da ba talaka ko ɗaya a gudun don ba a yi walima ta sunna ba sai dai a kira shi da wani suna ko reception ko liyafa ko wani abu amma dai ba walima wacce shari'a take so ba yace wala juz an yukhassa bid-da'wati aganiya aghniya fukara ya ce yace baya halatta in za a yi walima a ce kawai waɗanda suke da wadata ko masu arziki ko masu kuɗi kadai ake kira ko ake gayyata a gurin ta yadda in talaka je zai tarar da 'yan sanda da security a tsaye a ce ina katin ka baka da kati a koma da kai baya to wannan walimar malam ya ce yin ta wato haramun ne domin sai dai in ba a kira ta da sunan walima ba dama taro ne na masu arziki don a gaisa ko na 'yan siyasa don a gaisa to kaga wannan ba walima ba ce don haka ba za mu ce haramun ba ce don ba a kira ta walima ba amma in dai an kira ta walima muka leka ba mu ga talaka ko ɗaya a gurin ba to mala yace wannan ba walima bace to nan zamu tsaya sai a shiri na gaba wassalamu bayna yadayki sayfa wal qalama arju ridha fil ladhi a'lu